Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashim Kumel tare da Babaya ko makera da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata, 26 ga watan Afrilu na shekarar 2022. cikin shirin za ku cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci shugabannin tsaron kasar da su gaggauta kubutar da mutanen da ke hannun 'yan bindiga a yanzu sai kuma shirin 'yan kasa da hukuma wanda muhammadu ibrahim kure shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama ku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar albarkacin watan ramadan za mu duba fa'idojin da muka samu ko muke samu a wannan wata amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri Iran ta faɗa a jiya litinin cewa zagayen tattaunawa na baya-bayan nan da aka yi da abokiyar hamayyata Saudi Arabia ya yi ma'ana kuma da gaske ne tare da bayyana fatan samun ci gaba nan ba da jimawa ba. tahiran da riyad waɗanda suka yanke hulɗar diflomasiya a shekarar 2016 sun yi shawarwari sau hudu a Iraki tsakanin Afrilu da Satumban bara. tare da ganawa ta biyar a ranar alhamis din da ta gabata kakakin ma'aikatan harkokin wajen iran sa'id khatib zade ya shaida wa manema labarai cewa tattaunawar zagaye na biyar da aka yi tsakanin iran da saudiya a bagadaza ya kasance mai inganci kuma mai ma'ana kana an samu ci gaba rikici tsakanin larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin dafor na kasar sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yadu a jiya litinin zuwa babban birnin jihar aljinaina inda majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da karuwar tashe-tashen hankulan rikicin da ya fara a ranar juma'a biyu bayan gano gawar wakin wasu makiyaya guda biyu a ranar 21 ga watan afrilu a kusa da ƙauyen hashaba a wajen garin krenik a cewar wani rahoto na farko an gano gawar gawarwaki 201 a kan tituna da sauran wuraren taruwar jama'a amma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai haura in ji asadik muhammad shugaban sashen jin kai na yammacin dafur labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana kan hanyarsa zuwa moscow domin ganawa da shugaban rasha vladimir putin a yau talata a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa ukraine kakakin guterres ya ce daga bisani shugaban na majalisar ɗinkin duniya zai zarce zuwa kiev babban birnin ukraine a ranar alhamis domin ganawa da shugaban ƙasar volodymyr zelensky saboda guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara yayin da yake kan hanyar sa zuwa moscow guterres ya yada zango a birnin ankara a jiya litinin inda ya gana da shugaban turkiyya recep tayyip erdogan wanda ya yi yunkurin sasanta makwabtar nasa amma abin bai nasara ba a hali da ake ciki kuma manyan jama'an amurka za su bar kasar ukraine a wannan mako kada amurka za ta kara tura taimakon kayan soja ga yaki da ukraine take yi da rasha kamar yadda manyan jama'an na amurka suka alkawalanta a jiya litinin na ci gaba da taimakawa da kuma shirya taimakon sauran ƙasashen duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wa manema labarai a poland bayan ziyararsa a kiev tare da sakataren tsaron amurka lloyd austin cewa yayin da rasha ke kokarin fatattakar wasu sassa na ukraine su kuma 'yan ukraine sun yi tsayin daka kuma suna wannan bajimtar ne tare da gudunmuwar sauran kasashen duniya baki daya blinken ya ce tuni rasha ta gaza a wannan yakin haka zalika tuni ukraine ta yi nasara saboda babbar manufan shugaban rasha putin a wannan yaki ita ce a bakinsa kwace baki ɗan ukraine ta koma cikin rasha ya kwace mata diyauci da cin gashin kanta kuma hakan bai faru ba kana ba zai taba faruwa ba In an jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci hafsoshin tsaron ƙasar da gaggauta kubutar da fasinjojin jirgin ƙasan da aka sace ba tare da an cutar da kowa ba da kuma gano masu matatar mai da ta halaka mutane 110 a jihar Imo. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja. To ganin cewa ba wannan shine karo na farko ba da ba Muhammadu Buhari ya ba da irin wannan umarnin ba tare da kwalliya ta biya kudin sabulu ba. Na tuntuɓe Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji hikima ko dabarun da yanzu jami'an tsaro za su yi amfani da su gurin aiwatar da wannan umarni na shugaban ƙasa ba tare da an ga kasa wasu ba sai ya ce. Tabbas kamar yadda gwamnati ta jaddada ceto ake so a yi ba wai a hallaka waɗanda suke an sace su ana rike da su ba da san ransu ba da su kansu 'yan ta'adda idan manufar shi ne a je a kai hari ko a yi bam a hallaka kowa da kowa su jami'an tsaro suna nuna ta dati na anyi yi wannan amma ina ribar a je a kai hari a rasa shi mugun mutum da kuma shi wanda aka sace aka ɓoye shi kuma ai su kansu iyalai da dangi za su jin daɗi yayin da aka dawo da yan uwansu da ransu ba a kawo musu gawawaki ba. To maganar masu matatan mai ta boge da ta yi sanadiyar mutuwa sama da mutane ɗari fa tun da a wannan yankin akwai ire-iren wannan matatun fa. to dama ka san tun kafin wannan bala'i da ya afkawa ƙasa ga baki daya dangane abu ya shafi kowa da kowa a ce a yau mutum ɗari da goma gawa da aka gidaya a ya kai babban bala'i da zai girgiza ƙasa gaba ɗaya. Akwai dama wani gagarumin mataki na tsaro da aka ba da umarni ga jami'ai musamman soja da 'yan sanda kuma sun shiga ciki sun fara yi shi kansa babban manajin darakta na kamfanin mai na kasa wato nnpc injina melekiyar ya faɗa cewa irin matakan da aka fara ɗauka ya kai ga cewa ba an samu raguwa a wajen satar gurbataccen mai wajen kashi 60 bisa ɗari aikin nan kuma ba a gama shi ba saboda haka shi umarni da aka bada shi ne a ƙara azama kan wannan abu da ake a waje ɗaya na tuntuɓe malam mamun sale wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya domin in je martani da zai maida dangane da irin wannan umarni da shugaba muhammadu buhari ya bada inda yake cewa gaskiyar magana ita ce shugaba buhari ya sha bada umarni ga jami'an tsaro akan asartar da wata manufarsa ta tsaron kasar nan amma sai ka ga a dukkan lokuta aka tsaron lokuta za ka ga an yi burus da wannan umarnin bugu da ƙari banda haka in ma suka tabbatar da umarnin suka tsakalo mutanen da suke da laifi sai ka ga an kafa wani kwamiti wanda zai bincike su amma sai ka gani rahoton wannan kwamitin bai ga hasken rana ba an riga an ɓoye shi ba sun bai za a fito da wannan sakamakon menene hujja da za ka dora akan wannan zargin da kake yi abin da ya faru a baya ababen da suka ta faruwa umarnin da ya sha bayarwa amma duk lokacin da ya ba da za ka ga lokaci ne wanda zai nuna cewa mutane ba misali lokacin da ya mulki a dubu biyu da goma sha biyar ya ba shugabannin sojojin mu na sama da na ƙasa cewa su mai da tushen su ko helikwatar su zuwa yankin arewa maso gabas a maiduguri amma me aka yi ba su ɗauki wannan umarnin ba kuma idan manta ba inspector general na yan sanda na najeriya ibrahim kotu wanda ya riga ya bari ya ba shi umarni ya mai da mazaunan mulkinsa zuwa makodi a jihar benue amma shi ma ya yi da wannan umarnin to in ka duba gaba ɗaya tarihin salon mulki da umarnin da shugaba buhari ke ba waɗannan mutanen za ka ga cewa ba sa ɗaukan umarninsa suna birin da shi kuma shi baya horar da su umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Amurka ta mayar da martani daga kausan murya ga wasu ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya masu zaman kansu goma sha hudu wadanda suka ce wasu manufofin Amurka a kan Afghanistan na taimakawa kuntatawa talakawan Afghanistan musamman mata da ƙananan yara. dora hannu akan dala biliyan bakwai na kadarorin afghanistan da ke amurka da kuma takunkumin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da aka kakaba wa ƙungiyar taliban ya ƙara dagula matsalar jin kai da ake fama da ita a afghanistan in ji ƙwararrun yayin da cin zarafi da suka danganci jinsi ya kasance barazana wadda ta daɗe kuma ta yi muni ga mata da 'yan mata matakan da amurka ta ɗauka sun ƙara ta'azzara lamarin da fari da ƙara duna wariyar jinsi da hukumomin suka ɗauka masanan sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar a jiya litinin wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kira sanarwar da cewa ba daidai ba ne kuma ba ta da tushe a ƙarshe jisar kankara lokacin sanyi na yankin arewaci yakan yi dalilin raguwar masu neman mafaka da ke tsallakawa daga amurka zuwa kanada ta hanyar roxham a quebec amma ba wannan kakar sanyi da ta wuce ba a watan disamba adadin masu neman mafaka da ke shiga kanada ta barauniyar hanya ya kai adadi mafi girma tun cikin watan agustan shekarar 2017 kamar yadda kididdigar gwamnati ta nuna yawan ƙararraki yana tsawaita lokacin jira don sauraron cancantar masu neman mafakan lamarin da ke sa suna jira tsawon watanni kafin a basu taimakon zamantakewa da samun izinin aiki in ji wani lauya kwararar bakin hauren ya biyo bayan ɗage dokar yaƙi da addoba a watan Disamba. Tun daga watan Maris shekarar 2020, 'yan sandan kan iyaka sun ki shigar da duk masu neman mafaka don dakile yaduwar COVID-19. Wani mai magana da yawun hukumar kula da bakin haure 'yan gudun hijira da zama ɗan ƙasar Canada ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa dama ana sa ran ganin karuwan bakin hauren kuma ya ce hukumar na kokarin hanzarta aikace ta da kuma takaita lokacin sauraron karan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Dalla To kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. to yara ko ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah na to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. Ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a cikin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukanmu na yanar gizo ta mu na voahouse.com A nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe uku da kusan minti goma sha uku na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba mi kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba. inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba. Masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kira ga ita kanta gwamnatin jiha don Allah ta gaggawa gyara wannan kasuwa kuma ta yi kokari alƙawarin ta ɗauka din ta cika. Akwai alƙawari a baya da gwamnati nan ta mana kowa ya yi ƙoƙarin rike takardun shagunansa na da. In ta gyara kasuwa za ta mayar ma da mutane shagunansu. Ni shagon da nake da shi kuma attachment ne to sa mu sake neman Allah ya sa mu samu su a ci gaba in an gina waɗanda suke wajen a da za a iya neman su a mayar masu mai bukata wanda bai da bukata gwamnati kuma ita za ta duba akwai wanda take da alfarmar ta ba kyauta ma akwai wanda gwamnati take da alfarmar ta sayar mashi duka za ta iya yi yan kasuwa kenan a birnin jos na jihar plateau ta tsakiyar nigeria suke ankar da hukumomin jihar dangane da haƙƙinsu na mallakar shaguna da rumfuna bayan kammala aikin sake gina kasuwar Jos Terminus da za a fara nan gaba kaɗan a dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace. Madalla. An tsare kimanin shekaru 20 kenan da suka shuɗe bayan da tarzomar ƙabilanci ya sanya wasu matasa suka cinna wuta akan wasu muhimman wurare a birnin Jos na jihar Plato ta tsakiyar Najeriya. Kuma waɗannan wurare suka ƙone ƙurmus, lamarin da ya sanadiyar hasarar rayuka da dukiya ta biliyoyin naira. Katafariyar kasuwar nan ta Jos da ake kira Jos Terminus Market na cikin wurare da 'yan tarzomar suka lalata kuma tun a wancan lokaci ne makomar kasuwar da 'yan kasuwar ta shiga cikin rudani a lokuta daban-daban da gwamnatoci da dama na jihar ta plato sun sha yin alkawura daban-daban na sake gina wannan kasuwa amma shiru kake ji to sai dai a baya-bayan gwamnatin jihar plateau ta yanzu haɗin gwiwa da bankin musulunci na ja'iz sun yunkuro domin sake fasalin wannan kasuwa ta jos terminus in ji kwamishinan tsare-tsare da raya birane idris gambo su wayannan masu hannun jari su suka nemi gwamnatin jiha cewa su suna da buri in allah ya yarda aka ba su wannan dama za su yi jais bank su ne za su kawo hannun jari ko kuma dukiyan da za a yi da shi za a raba shi gida uku ne na farko katange shi da za a yi da rimfuna ne hawa biyu daya a kasa biyu a sama hawa uku kenan gada da kasa duka hawa uku to za a yi shaguna da su ne za a katange gurin gaba daya da shi to main market din an sa shi block block wajen uku da katangewa da ginin wayannan na zagayen katanga din za a hada shi da block daya shi za a ɗauki wata shida ana yin shi den block na biyu za a ɗauki wata uku ana yin shi blok na uku za a ɗauki wata uku ana yin shi a bisa tsari da muka yi za a samu shaguna dubu hudu da dari biyu da talatin da ɗaya. a kowa dai wanda ya san jais banki ce wadda ba ta cin kudin ruwa su bayanin su shine ka zo mu yi kasuwanci da ni da kai sai mu raba jari a yadda aka tsara su za su kawo wannan jarin sai su gina kasuwan nan gaba daya da shi in an gama gini dama tsarin shine za a raba shi gida biyu su su dauki rabi mu mu dauki rabi mu ma abin da ya saura na gwamnati ko ta yiwu ta raba ma 'yan al'umman jihar plateau ko kuma ita ma in ta ga dama ta sake sayarwa kamar wannan kudin da aka realizing sai a je a sake sashi wani aiki na gwamnati. da yake 'yan kasuwar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta Jos Terminus na maraba da wannan yunkuri na gwamnati. Amma sun ce akwai bukatar gwamnatin ta mutunta makoma da 'yancin 'yan kasuwar na asali. Idan an zo raba shaguna da kantina wato bayan kammala aikin sake gina kasuwar. Sunana Muhammad Furado shekarun baya kafin konewan kasuwar kusan santa ce wanda garuruwa da dama hatta daga Kano ana zuwa a ɗauki wa'ansu abubuwan a wannan kasuwa mai albarka ta Terminus. gyara wannan kasuwar buga mu abu ne wanda zai kawo wa jihar Filato ci gaba da kuma Najeriya baki daya. Sannan Allah ya albarkaci jihar Filato ta gefen kasuwanci duk abin da aka taba shi yana yin albarka. Kuma ina ƙara kira ga ita kanta gwamnatin jiha Dan Allah ta gaggawa gyara wannan kasuwa ko muna maraba kuma ta kokari alƙawarin da ta ɗauka din ta cika. Ni shagon da nake da shi a goma ta ci ne. To samu sake neman Allah ya mu samu to a ci gaba. Muna roƙon gwamnati Allah ya bata iko dama ta buɗe buɗe ta tausaya wa talaka da jikansu don muna kasan gwamnati ne ga baki daya kuma muna mata biyayya amma wani yanayi kuka shiga tun da kasuwan nan ta kone to wasu sun bar gari wasu kuma rayuwarsu ma ta kare wasu kuma sun shiga wani irin yanayi na abin tausayi wasu ma mabarata ma suka zama wani kuma ya zama ba dukiyar ya ma bar gari wani ma har abada ya bar nan amma mu muna tafiya da yake ni na da kasuwanci kala ina yin gwanjo ina yin harkan promotion ina kuma harkan shadda a tamfofi in wannan ya kisa yin juya wannan ina nan dai yana ta dabaru dai a hankali a hankali sunana aminu amadi mu muna jin daɗi in gwamnati niyyatar ta na alkhairi za ta buɗe kasuwa muna jin daɗin haka sakamakon shine ci gaban duk wani wanda yake zaune a plateau state ko ma'aikacin gwamnati ko dan kasuwa daga lokacin da kasuwa ya kone mai jari ya rasa jarin shi bai da matsugunni tun da gwamnati ita ya kamata dama ta gina waje ba ta nemi ta gina ba to amma yanzu da take da niyyar ginawan muna jin daɗin idan allah ya sanya abin allah ya cika nufi gwamnati ta gina za mu ji daɗin haka in an gina waɗanda suke wajen a da za a iya neman su a mayar masu mai bukata. To za mu ji martanin hukuma akan haka da kuma tabbacin da ta baiwa 'yan kasuwar a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabagar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin tsumma. Masare Alhaji Abduljalal Shu'aibu na cikin 'yan kasuwar da suka kwashe shekaru da dama suna harkokin kasuwanci a wannan kasuwa ta Jos Terminus. Kuma ya ta bukatar lalle gwamnati ta yi adalci ga su waɗannan 'yan kasuwa na asali. gaskiya muna farin cikin gyaran kasuwan nan da ake kokarin yi saboda akwai alkawari a baya da gwamnati nan ta mana akan cewa in allah ya da ta tashi da ta yi gyaran kasuwa kowa ya yi kokarin rike takaddun shagunansa na da akwai alkawari da ta ce in sha allahu in ta gyara kasuwa da ta mayar ma da mutane shagunansu kuma muna sa rai da in sha allahu in aka gyara kasuwan nan muna nan da takaddun shagunan mu da mu zo mu nuna takaddun shagunan mu a tausaya mana halayen da muke ciki ni kaga ina da shaguna biyu ma'aifina yana da shaguna uku a cikin kasuwan nan kaga ni dai a sanadiyan konewan kasuwan nan ni ma'aifina ma ya ma bar garin nan ya koma sana'a a wani gari ne wasu sun mutu wasu suna nan wani goyin yake yi wani keke nafe kaga in gwamnati za ta tausaya ta mayar ma da mutane shaguna ai ta taimaka kuma mutane za su yi farin ciki akan wannan abu haka. To amma kwamishinan tsare-tsare da raya birane na jihar ta Plateau na cewa. Majalisar zattarwa ta ba da go ahead a yi wannan kasuwa. An ba mu izinin cewa kar ya fi kwana bakwai za a sa hannu a agreement. So sun ce daga ran da za a sa hannu zuwa farawa ba so zaton za a yi sati biyu ko uku. In muna gama farkon katange wannan duk wanda yake son shago is automatic da a bashi ya biya don su sai sun gamsu tukuna kafin nan mu nemi masu sai daga waje dama su ne masu harka a cikin kasuwa so wannan muna ga babu wani matsala in allah yadda za mu ba su hakkinsu domin akwai su suna da list na waɗanda da suke cikin kasuwan wadanda suke harka a gurin duk sun san su list na hannunsu. honorable idris gamba kenan kwamishinan tsare-tsare da raya birare na jihar plateau kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman zainab babaji mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ya zauna To a gaida Mahmud Ibrahim Kuri yanzu kuma lokaci da Sulmur Barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa al'ummar Nijar ta yi bikin tunawa da ranar zagayowar haɗin kan 'yan ƙasa wato Fete National de la Concorde wacce ta samo asali daga yarjejeniyar zaman lafiyar da gwamnatin kasar ta cimma da kungiyoyin 'yan tawayen ora a ranar 24 ga watan afrilun 1995 jaridar ta ambato shugaban kasa muhammad bazum yana cewa muna bikin tunawa da ranar haɗin kan 'yan ƙasa karo na 27 cikin yanayin haɗin kai da ƙaunar juna a yadda nijar ta yi watsi da dukkan wata aƙidar rarrabuwar kai don rungumar zaman lafiya wani muhimmin abu ne da ke tabbatar da ɗan'uwantakar da ke tsakaninmu jaridar la rue de l'histoire ta ce shugaban kasar niger ya yi wa gwamnatinsa garan bawul inda aka sami shigowar wasu sabbin ministoci kamar yadda abin ya bayyana a sanarwar da sakatariyar gwamnati ta fitar a ƙarshen mako jaridar ta ce ta hanyar wannan gyaran fuska shugaba muhammad bazum ya nada ibrahim yakuba a matsayin ministan makamashi yayin da muhammadu lawali ɗanɗano zai haye kujerar ministan watsa labarai jaridar ta ce matakin shugaban ya shafi muhammad sani muhammadu wanda daga yanzu zai kula ne da harkokin man fetur kawai jaridar lebanon ta ce gwamnatin nijar ta ayyana shirin janye dokar ta bacin da ta kafa a washegarin barkewar annobar corona a watan afrilun 2020 da nufin dakile yaduwar kwayar cutar a kasar da bayanai ke nunin mutane 8,908 ne suka kamu da covid-19 a tsawon waɗannan shekaru cikin su sama da 300 suka rasu jaridar ta ce lura da nasarorin da aka samu a 'yan watannin nan inda yawan sabbin kamuwa da cutar ta covid-19 ya ragu sosai ya sa hukumomi yanke shawarar janye dukkan tsauraran matakan da suka shimfiɗa daga ranar ɗaya ga watan mayun da ke shirin kamawa ma'ana daga yanzu ba dole ba ne matafiya su gwada takardar gwajin corona kafin shiga ko ficewa daga birnin yamai amma dai wajibi ne a gabatar da takardar shaidar allurar rigakafi a cewar gwamnatin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Malam Sule. To da wannan a wannan wata da na rabadar da muke cikin mai albarka, wani irin fa'ida ko tasiri ke dauke da shi? Suna na Hamza mai littafi duk da ana cewa Malam. To shi wannan wata azumin Ramadan a tun da ka tambaye kan shi tasirin shi. Na farko Allah maɗaukaki ya shar'anta mu wannan ibada ne mai girma domin mi domin mu samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus mu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya farlanta muku wannan azumi domin ku kasance masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya farlanta wannan azumin ga wasu al'ummomin da suka wuce amma irin wannan dai da wannan falala to ba wanda suka samu wannan sai al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin tasirin shi abinda mutum zai samu a cikin azumi wata makaranta ce da tarbiyya wanda kai la'alla kana da hali a kullum ka ci ka sha ka ƙoshi akwai bayan allah waɗanda su a wuni da ƙyar yanda za ka wunin nan da yunwa wani haka ne sai a lokaci ɗaya ne samu ya ci abinci idan allah ta'ala sa kai mai hali ne to wannan sai ka samu karatu ka gane ashe waɗannan bayan allah haka suke fama to sai sa wannan mutum ya ɗauki niyya na cewa zai taimaka ma bayan Allah kaga wannan na daga cikin tasiri na wannan ibada kenan na daga cikin tasiri na shi azumin watan Ramadan yanda hatta likitoci suke bayanin cewa mutum yana samun lahiya a jikin shi na'am saboda cewa ka kaurace ma mafi yawan so da yawa cin abinci kullum kana cin abinci shi cikin ka kenan tumbi zai samu ya huta wanda wannan zai sa mutum ya samu lahiya a cikin jikin shi to Allah ya saka malam da alkhairi da wannan ko muka zo ga mu na karshe labarai amma fa a takaice to sarfilo a takaice Iran ta faɗa a jiya ta jin cewa zagayen tattaunawa na baya-bayan nan da aka yi da abokiyar hamayyar ta Saudi Arabia ya yi ma'ana kuma da gaske ne, tare da bayyana fatan samun ci gaba nan ba da jimawa ba. Tehran da Riyadh waɗanda suka yanke hulɗar diflomasiya a shekarar 2016 sun yi shawarwari sau hudu a Iraki tsakanin Afrilu da Satumban bara tare da ganawa ta biyar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Iran, Sa'id Khatib Zade, ya shaida wa manema labarai cewa tattaunawar zagaye da biyar da aka yi tsakanin iran da saudiya a bagadaza ya kasance mai inganci kuma mai ma'ana kana an samu ci gaba rikici tsakanin larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin darfur na kasar sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yadu a jiya litinin zuwa babban birnin jihar aljinaina inda majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da karuwar tashe-tashen hankulan rikicin da ya fara a ranar juma'a biyu bayan gano gawarwakin wasu makiyaya guda biyu a ranar 21 ga watan afrilu a kusa da ƙauyen hashaba a wajen garin krenik a ƙarshe Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata, a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine. Kakakin Guterres ya ce, daga bisanin shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya zai zarce zuwa Kiev babban birnin Ukraine a ranar Alhamis domin ganawa da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky, saboda Guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara. yayin da yake kan sa zuwa moscow guterres ya yada zango a birnin ankara a jiya litinin inda ya gana da shugaban turkiyya Recep Tayyip Erdogan wanda ya yi yunkurin sasanta makwabtar nasa amma abin bai nasara ba. To a gaishe sheka masu raro ana maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zirce mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya taya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fil hashin kuma da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.